Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci sha tara ashirin da biyar da kuma sittin A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar a tashar BOA Africa akan mita biyar. Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato boahausa.com o sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa wani kwamiti don ya yi bincike akan ba da belin waɗanda suka sa wa ɗalibar nan Zainab Aliyu kwayoyi a Jakarta. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa matsalar tsaro musamman abin da ya shafi garkuwa da mutane na ci gaba da ta'azzara duk da irin matakan da hukumomi suke ɗauka to ko me masana tsaro suke cewa saboda yau abubuwan da yake faruwa shi ko kai waye ko matsayi ta a najeriya baka wuce ba yau a kan titi a bi a kama ka kaman akuya a kai ka sai an biya kuɗin fansa sannan a karɓe ka yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a najeriya musamman ma a arewacin ƙasar Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labarin wasanni, amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Venezuela na 'yan gurguzu Nicolas Maduro ya ci gaba da kankama mulkin kasar a yau Alhamis, inda ya kira da dakarun kasar da su yaƙi duk wani yunkurin juyin mulki baya ga shugaban na 'yan adawa Juan Guaido ya gaza samun goyon bayan dakarun. Kwanaki biyu da aka kwashe ana zanga-zanga a birnin Caracas. sun janyo ƙazamin faɗa tsakanin magoya bayan guido da dakarun na venezuela amma magoya amma manyan sojojin kasar ba su kai ga amsa kiran da guido ya yi musu ba na su goyi bayan na kada su goyi bayan maduro miliyoyin 'yan venezuela sun kasance sun gaji matsala da cikin wannan matsala da suke ciki wanda ya kai ga sun shiga cikin wani hali na karancin kayan abinci da kayan kiwon lafiya na marasa lafiya da kuma sauran da kuma matsalar ɗauke-ɗauken wutar lantarki akai-akai sun ya su sun gudu daga wannan ƙasar. shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka jerry nadler ya ce lokacin da attorney general, attorney general william ba zai fito ya bayani na nan tafe kalaman na nadla na zuwa ne bayan da ba ya ƙi bin umarnin da ke bada cewar da ke da nasaba da rahoton kwamitin robert mala na bincike da aka yi a kan katsalan da rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 shi dai ba ya ki bayyana ne a gaban kwamitin a yau alhamis inda ma'aikatar shari'ar amurka ta ƙi amincewa wani ma'aikacinta ya fuskanci tambayoyi daga kwamiti na shi nadla baya ga haka ma'aikatar ta shari'a ta wuce wa'adin da aka ɗauka mata na ta na kwanaki don ta miƙa cikakken rahoton na mola wanda ba a tace ba amurka na ƙara zafafa takunkumi takunkumin karya tattalin arziki da ta sanya wa Iran ta hanyar dakatar da wasu matakai a yau Alhamis da ta bai wasu wasu kasashe da suka fi sayan man kasar ta Iran a cigaban hanyar dama cigaban kasuwanci da ita na harkar mai. a yayin da aka kawo ƙarshen wa'adin matakan akan ƙasashe takwas da ke hulɗar mai da Iran. Sakatare Mike Pompeo ya ce Amurka za ta ƙara tsananta matakan tsaro na matsin lamba akan gwamnatin ita Iran. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kira waɗannan matakan cika alkawali da gwamnatin trump ta yi na daƙile harkar kasuwancin iran kwata-kwata da hana gwamnatin kasar hanyar samun kudaden shiga da take bukata don daukar nauyin 'yan ta'adda da mutsu da kuma ainihin aiwatar da yaƙe-yaƙe a ƙasashen ƙetare. wannan matakin na yau shine na baya-baya cikin jerin matakan da amurka ta ɗauka tun bayan da shugaba trump ya fara mulki bisa alkawalin fidda amurka daga jerin ƙasa daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta da ta taimaka mashirin matakan nukiliyan Iran, ita kuma Iran a sassauta mata matakan karya eh, tattalin arziki a kanta. Shugabannin majami'ar cocin Katolika na ƙasar Sri Lanka sun soke sujadar ranar lahadi na wani mako mai zuwa suna sun ambata dalilan tsaro da ya bayyana hare-haren da ya ja hare-haren da aka kai a watan da ya gabata a majami'ar a majami'u da otal da suka yi sanadiyar kashe mutane 250 wani mai magana da yawun majami'ar columbus ne ya yi wannan sanarwar a yau alhamis ya ce bisa ga babban dalili ba za a samu gudanar da wannan sujada ba ba za a gudanar da taron sujada ba a ranar lahadi kamar yadda aka shirya. Yusuf Aliyu Haran dake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda Majalisar Dattawan Ƙasar ta kafa wani kwamiti mai mutum bakwai da zai yi bincike akan ba da belin ma'aikatan filin jirgin saman Malam Aminu Kano da ake zargin su ne suka sa ƙwayoyin tramadol a jakar ɗaliban nan Zainab Aliyu da aka kama a Saudi Arabia. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Wannan kwamiti na mutum bakwai da aka kafa a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dattawa, Sanata Bukola Saraki, ana so ya binciko dalilin da ya sa wasu ma'aikatan filin jirgin saman Aminu Kano da ake zargin su ne suka dasa ƙwayoyin tramadol a jakar Zainab Aliyu da aka sako ta daga ƙasar Saudiya suka samu kubuta ta hanyar beli da aka ce sun samu a kotu. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine mataimakin shugaban kwamitin. Ba dalilin za su don ko alansan alkali shine damarsa ne ba da beli amma ba za ka ba da belin da ake da shari'a da wata Allah ko wani bayan Allah ko bayan Allah da suke cewa idan aka samu kuskure ɗaya za a kashe suna can garin ai sai ka tsaya ga me aka yi a can wurin kafin a nan so gaskiya Najeriya da ita a gwamnatin tarayya da ma'aikatan gwamnatin tarayya sun yi kokarin su a ganin a gyara wani abu kuma na godewa duka wanda suka sa hannu misali yan social media da yan boko na yan makaranta yan uwanta da sauran mutane da suke da kishi maza mata malamai kowa ya nuna damuwarsa wannan ya kara mana wani abu ɗaya da na ji daɗi yanzu muna kara kishin mu. in kin turai ne mutum ɗaya ka taba saka ji kowa na iyo fatan mu yanzu wannan zaman lafiya rikicin da ake ta samu da masu kwace mutane kama mutane su kan daga da su da kuma rikici da ake a zamfara sauransu shi ma muke roƙon Allah taimake mu da addu'a samu zaman lafiya san ta cigaba gaba so da president Babu Buhari yana da burin kawo ci gaba da taimaka al'umma da ƙasa gaba daya menene kundin tsarin mulki ya tanada ne akan irin wannan laifi kwararre a bitar kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo Ibrahim ya yi nazari a ƙarƙashin sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya ba laifi ba ne a ce an ba da su beli to amma abu ne mai hatsari a ce irin wannan laifi idan aka yi la'akari da ƙarfin laifin musamman ma eh, na ɗaya ya shafi cin zarafin ita wannan baiwa allah da bata ci bata gani ba da kuma cin mutuncinta a matsayinta na dan adam tukuna daidai da sashe na 33 da 34 da 35 na tsarin mulkin najeriya to a nan ya kamata kuma a la'akari da wani abu ne na abin kunya wanda ake jama al'ummar najeriya daidai da sashe na 19 na tsarin mulkin najeriya da ya magana manufofin harkokin kasashen wajenmu wato taswiranmu na kare mutuncin 'yan kasanmu da kare mutuncin kasanmu da kuma kare al'adunmu da kare kuma mutuncin al'amuran da suka shafi mutanen afirka da kuma kare dangantakanmu da wasu kasashen duniya to abu ne wanda zai iya gurbata duk waɗannan waɗanda suke matakai na hudu ne karkashin sashe na sha tara na tsarin mulkin najeriya to idan aka yi la'akari da wannan ba za a yi amfani da hurumin sashe na talatin da shida na tsarin mulki a ce za a ba su beli ba domin sashe na arba'in da biyar na tsarin mulkin najeriya ya ce ko menene haƙƙinka na ɗan adam a ƙarƙashin dokar najeriya to za a daki take wannan haƙƙin a ki baka shi idan baka haƙƙin nan zai kawo cutuwa ga al'ummar najeriya wala Allah ta tsaro da taɗin kansu da zaman lafiyarsu. Majalisar dattawa ta ba wannan kwamiti kwana bakwai domin ya yi bincike ya miƙa rahoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa matsalar tsaro musamman abin da ya shafi garkuwa da mutane na ci gaba da ta'azzara duk da irin matakan da hukumomi suke ɗauka. Kamar yadda rahotanni ke nunawa a baya-bayan nan an yi garkuwa da magajin garin Daura Alhaji Musa Umar, sannan a jihar Zamfara an yi garkuwa da wasu malamai da kuku-kukun wata makarantar mata. Eya Komodo Ahmad Tijjani Baba Gamawa mai ritaya mai fashin baki ne a fannin tsaro na ganin lokaci yayi da za a yi garan bawul ga fannin tsaron najeriya idan har ana so a shawo kan wannan matsala amma ya fara bayani ne kan girman wannan matsala kamar yadda za ku ji a hirarsu da mahmud lalo wato idan ka duba abubuwan ma wani lokaci sai ka duba kamar ma ba gwamnati dalili ko shine a dole shugabanni su hattara su tashi tsaya su kare hakkin talakawan da suka yi layi suka sha wahala suka zaɓe ba don komi ba saboda yau abubuwan da yake faruwa shi ne ko kai waye ko meye matsayinka a najeriya ka wuce ba yau a kan titi a bi a kama ka kaman akuya a kai ka sai an biya kuɗin fansa sannan a karɓo ka bayan haka kuma kayan mutane da ake lalatawa da sauran. Me kake ganin yake kara ruruta wutar wannan matsala idan muka yi la'akari da wato idan muka yi la'akari da cewa gwamnati tana iya bakin kokarin ta kamar yadda rahotanni ke nunawa. Abin da yake kawo wani abu shine su jami'an tsaro a shugaban kasa Muhammadu Buhari dole ya tashi ya tsaya ya jajirce ya sa idanu akan waɗannan jami'an tsaro da sojoji da sanda da ssr da duk wani wanda yake da haƙƙi na tsaro a Najeriya. alhamdulillah shugaban kasa yana bakin kokarin su kokarin shi yana ba da kuɗaɗe da sauransu to amma bai tsaya a nan ba dole sai ya yi bibiya a yau a najeriya in ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ya je maka aiki ina tabbatar maka idan ba baka bi sawunsa ba da wannan abubuwan ba su faru saboda cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin kitatun yan najeriya ya zama mana wani kansa wannan shi ne kawai abin da yake faruwa kaman kana daga cikin masu ra'ayin cewa kenan a yi sauyi ko garan bawul ga shugabannin hukumomin tsaron ƙasa kenan eh kwarai da gaske kwarai da gaske ya kamata a canja su a kawo yara masu jini a jika a kawo yara da su sun yi ya bakin kokarin dalili ko shine sun yi da za su yi yanzu ma yana nuna maka cewa duk wasu dabaru da wayan nasu ma riga ya kare sun kurus kurus saboda haka sun samu mutane wadda suke cikin wannan ayyuka masu amana su sun yi iya bakin kokarin su da muke iya bakin kokarin su ba amma dole a canja dalili ko canjin ne yana da kyau wannan yana da nasa tunani wancan ma yana da nashi tunani yayin da aka kawo sabi aka zuba ina tabbatar maka za su iya bakin kokarin su kuma za a samu bakin garin kuma kwalliya za su biya kuɗin sabulu kai dai ka ga irin abubuwan da suka faru yanzu ta kai hatta cikin daura aka je aka samu mutum aka ɗauke shi abin da ke faruwa a birnin jari abin da ke faruwa a zamfara abin da ke faruwa daga kaduna zuwa abuja wannan ba abu ne mai kyau ba wani abin tashin hankali ne wani abu ne wanda yake dole kawo duk wani yan najeriya hankali. To a naka tunanin baya ga fannin jami'an tsaro da shugabanni na fannin jami'an tsaron kamar wani rukuni ne kuma a cikin al'umma kake ganin yana da rawar da zai taka wajen shawo kan wannan matsala? Dukkan ɗan Najeriya yana da nashi gudunmawa da zai ba sannan kuma iyayen ƙasa da malamai da shugabanni dole ne a kira su a sa su a ciki su zama stockholders wato su zama to masu ruwa da tsaki akan wayannan abubuwa da suke faruwa matukar ba a kawo su ba kowane irin jami'an tsaro ka kawo kowace irin bindiga ka kawo da ina tabbatar maka wannan abu da za a daina yi ba za a ci gaba da yi saboda haka dukkan ɗan najeriya da dukkan malamanmu da sarakunanmu da iyayen ƙasa dole a kawo su a cikin wannan su zamanto suna cikin waɗanda za a yi wannan tafiya da su kuma ya zamanto su ma suna haƙƙi suna da haƙƙi a matsayin su na shugabanni ina ga cewa idan aka yi haka to insha Allah ina ga za a gane bakin zara Eya Komodo Ahmad Tijjani Baba Gamawa mai ritaya kenan ya yi ƙarin haske akan ci gaba da ake samu kan matsalar tsaro a Najeriya. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. kafin mu buɗe layukanmu mu saurari wannan waka. Wai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da wa muke magana daga jihar Jigawa? Muna magana da Ismaila Baram daga jihar Jigawa. To Ismaila menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? Wato ni abin da nake gani shi abu na farko dole ne sai an yi garan bawul mm. a jaman tsaron kasar nan. Mm. Na biyu sarakunan gargajiya. Mm. Dole akwai munafurci akwai makirci a irin waɗannan abubuwan da ake kukulawa. Wallahi tallahi in dai ba tsaya an ɗauki matakin da ya dace ba ina tabbatar ba zai kare ba. To amma ba ka ganin cewa su eh. sarakunan gargajiya da jami'an tsaron suna iyakacin bakin kokarin su wajen shawo wannan matsala? Suna koya kokarin su wasu amma wasu ana toka ne suna warwarewa domin za ka da za ka kalla shine za a zo za a kai hari kafin a kai harin har su mutanen da za a kai harin wasu samu labarin da za a kai hari har su gudu haka in ba haɗin baki ya wanda zai faru sannan bayan haka su wasu sarakunan gargajiya nan suna zuwa da su in ba manta ba kwanakin baya abin da ya faru a zamfara nan kana ji irin furcin da abin da aka fara yi amma kana ji irin bayanin da suka fara fitowa an kama hakimai guda uku fi sabilillahi inda an tsaya an yi abin da hello hello hello da wa muke magana daga jihar adamawa Mm. a cikin damsa ne daga adamawa mm. to a ciku ko za ka dan rage rediyon ka mm. bari matsa kusa ita yawa gundumar kwaci gulluma kwaci gulluma kwaci da wa muke magana daga jihar Sokoto? Kana magana da kana magana da Alhaji Muhammadu Bello Gurgu. To, Alhaji Muhammadu da Allah ka rage rediyon ka. Rediyon ka. To, masha Allah. To, menene ra'ayinka? Lafiya kalau. to ra'ayi na game da tsaron najeriya kai da ba za a samu nasara samun tsaron najeriya ba sai an dawo da martaba sarakuna gajiya aji muhammadu idan kana so mu saurare ka ka rage rediyon nan naka to masha Allah to muna jin ka na rage rediyo mm, muna jin ka na ce matsalar tsaro ta najeriya sai an mai da martaba sarakunan gargajiya za a cimma nasara siyasa ta riga ta shiga ta yi katutu ta bata tsarin najeriya ga baki ɗaya ba ma cikin turbanmu gaba ɗaya da mu da shugabannin babu wanda ya san inda aka dosa to yanzu ina mafita sarki na tsoron ya yi abu kaza wannan ɗan siyasa ya zo ya ci zaɓe ya kore shi wannan ya zo ya kore shi wannan a'a ya cire shi a mukamin shi ya mai da shi mukamin wannan toro duk babu abin da ya jawo mana wannan bala'i a Najeriya ba siyasa ba. To Alhaji Muhammadu ina mafita? To mafita sai addu'a amma don Allah 'yan siyasa su dubi girman Allah su zauna su ceto talakan Najeriya a cikin mawuyacin halin da yake ciki. Saboda To mun gode daga jihar Sokoto bari mu je Kaduna. Wa yake kan layi a jihar Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu wa alaikum salam. Da wa muke magana? Sunana Alhaji Musa Ngaro da rediyo da rikon kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Ngaro menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu ne? Gaskiya al'amari mun fa Allah ne fa gaba daya. Saboda ban ni abin da nake gani duk wani abu da kai kake a matsayin ka dan Adam to ya kamata ka tuba ka yanayin shi irin saban allah da ake da abubuwan da yake allah zo ne jarabce da irin wayannan abubuwan kashe mutum ba wani matsala ba ne dan mutum ya samu kuɗi zai ɗauki jariri ya je ya kashe za ka je ka kama mace kai zina duk abin da ga dama karamar yarinya duwatsun nan gashi nan ƙasa abubuwa ya riga ya yawa don haka ni na kira ga al'ummar najeriya wallahi mu koma ga allah duk mun saki Allah ne mun tsaya wani shugabanni su da za su kula da mu su da za su kawo mana tsaro su za su kawo mana security duk ba a nan gudu yake ba a nan gidan yake saka ba ku koma ga Allah kawai kuma ba duk abin da ya san mutum yana yi mara kyau to ya tuba ya yana kawai ita ce mafita amma wallahi wannan kama kaman da muke abin da kama kaman da muke To, to mun gode daga jihar Kaduna kuma bari mu leƙa jihar Adamawa. Wa muke da shi a kan layi daga Adamawa? Alhaji Umar Abubakar Sokoto ne. To Alhaji Umar Abubakar Sokoto menene ra'ayinka? Allah na dade ina neman ku sai yau Allah ya sa same ku. To muna sauraron ka menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? A ni ra'ayina maudu'in kamar abin da ya shafi zamfara. Gaba ɗaya arewacin Najeriya ma gaba ɗaya ake magana da matsalar tsaro. To matsalar tsaro dai a zamfara kama ah, na san ne wanda duk ya haddasa wannan abin gwamnan jihar zamfara shi ya haddasa mana wannan fitina duka. To me dalilin ka na faɗar haka? Dalili na saboda ya ɗauki matasa ya saya musu babur babur sun shiga daji suna karkashe fulani suna kawo shanunsu shi ya kawo wannan musiba duka. To ina mafita menene mafita? a mafita mu koma mu yi sulhu tsakanin mu da sarkin gumi ya yi sarkin gumi ya tara yaren fulani da na hausawa suka rantsa da kur'ani za su tsaya su yi tsakanin su da allah a komo a nemi sulhu ka a bata tsakanin hausawa da fulani shekara ɗaruruwa da zaune lafiya kalau wannan matsala ta zo ta shiga gaza a neme su a yi sulhu a zauna lafiya To, madalla. To, daga jihar Adama kuma bari mu sake koma jihar Kaduna. Waye a kan layi daga jihar Kaduna? Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum salam. Da wa muke magana? Sunana Awal Tela Gimba daga nan karamar hukumar Sobo cikin jihar Kaduna. To, Awal menene ra'ayinka? Ni a ra'ayina na Awal Tela Gimba ni ina ganin gaskiya ma. To, Taraba. Wa muke da shi daga jihar Taraba? Alai dan Maliki daga jihar Taraba karamar hukumar gasar a garin Tella. To Alhaji dan Maliki menene ra'ayinka dangane eh, da maudu'in mu ne? Eh, shi shine gaskiya shugaban kasa ya tsaya ya duba matsalar tsaro kan gaskiya ta barbare. Sai dai tunda Allah ya kawo shi akan wannan lokaci ne to sai ya yi haƙuri shi ma kuma ya tsaya ya duba. Idan ma wani canji za a yi daga cikin jami'an tsaron to a san irin canjin da za a yi. In ma kuma daga tsakanin sarakuna ne da gwamnoni za a tsaya a duba duka sai a tsaya a duba kuma yana da kyau dai kan gaskiya shugaban kasa ya yi haƙuri da maganganun jama'a ya tsaya a duba allah ne kawo shi wannan lokaci ne ba yadda zai yi kawai sai dai addu'a to mun gode daga jihar taraba kuma bari mu leƙa jihar kebbi hello salamu alaikum wa muke da shi daga jihar kebbi kana magana da yusuf yalo zamari to yusuf yalo zamari menene ra'ayinka abin da nake gani abin a ra'ayi a shi ne eh, cewa shugaban kasa yana iyakan kokarin shi ma'a kuma iyakan su amma inda fasa suke shi ne cewa su hakiman nan suna dubin sun san mutanen da ke wa'annan ta'addanci su nuna su do su kunyar sakamako shi yasa ake gani su sarakuna ake ganin laihinsu a bayan ba ta haka ba su kansu a ɗan ba da abuwa da to to salama uh, to daga jihar kebbi uh, barin mu jihar jigawa waye ne ya layi daga jigawa hello Hello, wa muke da shi daga jihar Jigawa? To, to muna godiya kwarai da gaske da daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyoyin kwallon kafar gasar Ingila sun kama hanyar ficewa daga gasar cin kofin zakarun turai ta bana a bayan da ƙungiyoyi biyu na Tottenham da Liverpool da suka rage a gasar duk suka sha kashi a wasannin zagayen kusa da na karshe da aka fafata a wannan makon. A wasan kusa da ta karshe ta gasar da aka fafata a jiya Laraba, Barcelona ta karbi bakuncin Liverpool a Nou Camp ta kuma doke ta da ci uku da nema bayan da a ranar Talata Tottenham ta sha nata kashin a cikin gidanta sa'ad da ƙungiyar Ajax ta kasar Holland ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. to ko yaya manazarta sha'anin wasanni suke ganin yiwuwar kai gashi ga waɗannan ƙungiyoyin tambayar kenan da na yi wa umar faruk bokoyom wani ɗan jarida kuma mai sharhi akan lamuran ƙwallon ƙafa. eto eh hakikanin gaskiya ita ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tottenham an fi ganin yiwuwar wucewarta idan aka yi la'akari da ƙwallon guda ne aka zo aka ci ta a gida zai ci kwallon gudan yana matsayin ma'ana kwallo biyu a ita dokar eh, koyin zakarun tulema na eh, away kuma ita za ta tafi Holland to saboda haka akwai yiwuwar cewa akwai 'yan ta wayan su kaman guda ɗaya ko biyu haka irin su song wanda ake duba cewa in ta je can kasa Holland za ta iya taka lidar da ya yi wanda ta taka a gida idan muka dawo bangaren Liverpool ita kuma a wasan ta buga da ita a Barcelona a jiya a Kamnu ko yiwuwar cewa idan Barcelona suka zo Ingila abu yana iya juyewa tunda ita kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta iya abin da ake cewa comeback in maka wasan da ta bugawa da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan a cin kofin zakarun turai wasu shekaru suka gabata tana da irin wa'annan tana da wannan tarihi a wani labarin kuma hankali ya soma karkata ga mai horar da yan wasan kungiyar Liverpool Jurgen Klopp wanda ke fuskantar barazanar barin kungiyar kan tilas sakamakon alkawarin da ya dauka a farkon sa kungiyar Klopp wanda ya koma kungiyar a watan Oktoban shekara ta 2015 ya yi alkawarin ciyowa kungiyar kofuna a cikin shekaru hudu na kwantaraginsa kasan haka kuma ya ce zai bar kungiyar zuwa switzerland to sai dai yanzu haka kungiyar wacce ta kai har a wasan karshe ta gasar zakarun turai a bara tana kan siraɗin karkare kakar wasanni ta bana ba tare da kofi ko ɗaya ba duk kuwa da namijin kokari da bajintar da ta nuna a kakar wasannin yanzu haka dai liverpool din tana ta biyu ne a teburin gasar premier tare da bambancin maki ɗaya tal tsakaninta da ta samanta manchester city wacce ta tamke da marar lashe kofin gasar Afirka karo na biyu a jere tare da sauran wasanni biyu kacal na gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Cewa da Murtala, kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. Hukumar kasar China na amfani da wata gagarumar manhaja wajen gano musulmai da yi musu bincike a kansu da kuma tsare su a arewa maso gabashin Shinyan a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta hukumar ta Human Rights Watch da ake kira HRW a takaice Kungiyar da ke da mazauni a nan birnin New York ta faɗa yau biyu ga watan Mayu cewar hukumomi na amfani da wannan manhajar wajen samun bayanai daban-daban masu yawa daga jama'a daga na birnin Shenyang. Shugaban Venezuela na 'yan gurguzo Nicolas Maduro ya ci gaba da kankamai mulki a kasar a yau Alhamis, inda ya kira da dakarun ƙasar da su yaƙi duk wani yunkuri na juyin mulki baya ga shugaban da yake neman dan anna adawa Juan Guaido ya gaza samun goyon bayan dakarun ƙasar. shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a majalisar wakilan amurka jerry nadler ya ce lokacin da attorney general william ba zai fito ya yi bayanai na nan tafe To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Dex da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar Mutiyan. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ah, ku wuni lafiya ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.